akwai wa'ansu ka'idodi wa'anda su kansu kasashe goma sha biyar ya kamata su cika dakatar da cin bashi da ake yi na kowace kasa saboda kai ya zamanto bashi shine tahiyar da rayuwar kasai abu na biyu gibi da ake samu a cikin kasafin kuɗin kasa ya zamanto wannan kasan nan ta mallake shi wa'annan suna daga cikin sharaɗi biyu cikin biyar wa'anda ya kamata kasa cika wannan malatin da ya zo na covid ya kawo bala'i bisa tattalin arziki na kowace kasa saboda an rihe masana'antoci da abin da ka sani inda ake zuwa da zawa da hulɗa ta ɗan adam shika-shikan tattalin arziki kasashen nan sai suka samu rauni na tahiya da tattalin arzikinsu chile ne suka buɗa hannunsu ga masu hannu da shuni su basu basu suka suka yi ta cin bashi daga ƙasashen faranshi da kasashen turai da abu na ɗaya kenan wanda ya sa wannan tahiya ta samu rauni ta cewa za a yi kuɗi na bai ɗaya na sai da abu na biyu a group dexper gungu ne na manya-manya masu ilimi wanda suke taro yau su yi wannan ƙasa jibi su yi waccan ƙasa suna zantawa bisa mardu'in na kuɗi na bai ɗaya sai zaman to wannan abun an samu cikas kasashe da yawa su rihe boda din su kuma su rihe hilayen jiragen su ba su iya huta su tahi su yi wannan taro nasu kenan ya kawo rauni akan wannan an aka jimulta duka ba ya yi wa a ce an samu annan kuɗin a shekara ta 2020 saboda wa'annan hujjoji da na bada kuma sai ga faransh ta laftawa yanzu shine wa'annan shugabanni suka yi nazari na tsinkaye suka gani ba ya yi wa ne a ce wa'annan kuɗin su bayyana wannan shekarar sai dai a kai ta kuma wani lokaci can daban wanda ba a tsaida ba amma an ce dai an ɗaga. shugaban kasar Cote d'Ivoire Alassane Ouattara da na Faransa Emmanuel Macron a ranar 21 ga watan Disamba 2019 sun ayyana girka kuɗin Eko a yankin Yemowa kan batun girka kuɗi na bai ɗaya a shimfiɗar Sediyawo. Kuna ganin girka Eko ɗin zai iya tabbata? Duk abin shatattun arziki ba abu ne ba wanda ake yin shi sha yanzu magani Samun raunin da aka yi na ɗagawa to za ya yi aikin ya kai shi nan da shekara uku biyar ko goma a gaba. Saboda in ka ce za baka abu ta fuskar tattalin arziki ba ka yi shi ba yau to ka tabbata da goban nan ba ta yi ka yi shi sai ka kara kwana uku ko hudu saboda tahiya tattalin arziki ke da irin wannan tsarin akwai abin da amurka suke cewa time is money lokaci abu ne mai muhimmanci in ya wuce ba ya kamuwa ba na kasashen busa musu ɗauki wannan kudirin na cewa ga kuɗi bai daya kasashen na afirka ba ta yi wa tattalin arzikin su ya ci gaba ta haɓaka in dai habba su samu ba kuɗi na bai daya